Tawagar mazabar tarayyar Kano ta a karkashin jagorancin mai wakiltar ta a majalisar dattawa ta Najeriya Sanata Musa Kwankwaso ta kai ziyarar jajantawa da ban hakuri yankin tsaunin Mambila na karamar hukumar Saddauna da ke jihar Taraba. Yankin da inji sanatan ke da al'umman Hausawa na mazabarsa da dama masu sana'o'in kasuwanci da noma daga cikin waɗanda tashe-tashen hankulan na makonni da suka gabata ya ritsa da su. Wannan dalili sa duk abin da ya taso wanda muke tare da su sai yan uwansu sukan yi mana magana ko wanda ma suke zaune a nan su ma sukan yi mana magana cewa ga halin da suka shiga ko mai daɗi ko mara daɗi wannan shine yasa na ce ya kamata zo ga wannan shugabanni da matasa maza da mata wanda suke asalin su mutanen Kano ne wasu ma da yawa sun je sun zabe ni wannan shine ya kawo ni ma alhamdulillah Abdullahi tsaya ga su wa'anda abin ya shafa mun tattauna da su mun yi musu fatan alheri. Akwai buƙatar gwamnatoci su fito da tsari na musamman da zai samar wa matasa ayyukan yi ilimi da kauda tunanin ana nuna wani bangare na al'ummomin da ke zaune a yankin fifiko wajen rabon albarkatun kasa. Gwamnati da iyaye za su tabbatar da yara ko matasa sun samu tarbiyya a hana shaye-shaye a hana abuwa wanda suke marasa kyau wanda suke jawo irin waɗannan abuwa yadda za a ga mutane yawa ana zaune ko don bambancin addini ko don bambancin yare ko don bambancin yasa ko kuma don wani tunani na ko tattalin arzikin na ƙasa da waɗansu abubuwa mutane su ɗauki makamai su kashe kansu kashe gama gari a nan dabbobi a ɓata dukiya ko da gidaje da bayanan da na samu na wannan rigima tana da alaka da harkar tattalin arziki da kuma waɗansu tunani na waɗansu suna ganin kamar wasu samu a gadayar wannan tunani wanda suke Shikuwa kyau dukkan wannan da kina tabbata za a iya gyara shi mutane su zauna lafiya mutane su samu rayuwa mai kyau. Shi kuwa dan majalisar dokokin jihar Taraba mai wakiltar yankin barista Bashir Muhammad takaici ya nuna game da irin abubuwa da ke faruwa a lokaci da ake dahon ayyuka na ci gaba za su isa yankin yanzu da gwamnatin jihar Tarabar ta farfado da kamfanin noma da kuma sarrafa gahawa yayin da gwamnatin tarayya ke shirin gina madatsar ruwa mai bada hasken wutar lantarki a tsaunin na Mambila. ba. Tun da Abla ya fara kwanciya a kai hankali nesa a rungumi kowa da kowa a yi zaman lafiya shine kawai mafi alheri a ƙasar. A duk kasashe suna cin gaba. Mu har yanzu muna irin abun zamanin jahiliya ana kashe-kashen juna da sauransu. Mai martaba sarkin Mambila Dr. Shehu Audu Bajo tabbaci ya baiwa tawagar na a matsayinsu na shugabannin al'umma za su jajirce wajen sake ɗinke baraka da kuma haɗa kan al'umman su zama lafiya da juna. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.